والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى مدين وبعد أيها المسلمين السلام عليكم <clears throat> ورحمة الله وبركاته يورانا تجمع قوم قوة رمضان من البركة shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu kuma wato sha tara ga watan yuli ko kuma july dubu biyu da goma sha nawa uku ba gaskiya da ba a karatun nan yau ba saboda mai ruwa gashi nan ma yanzu kuna ji yana sauka to sai wasu yan wasu ga to kila saboda yanayin ruwa kuma ga wasu abubuwa da yawa kuma ga lakcar da nake da ita gobe a nan arewa house akan illar shan miyagun kwayoyi da ya kamata ma rubuta ba rubuta ko da harafi ɗaya ba da wannan yasa kila aka sanar da 'yan wa kamar ba za a yi ba kama saboda himma irin taku da malar lawal algarra ce gafa jama'a nisa to ganga takwanciya ba tsoraka na garzayo tsoraka allah ya tara mu kan ladan ya kuma sa mun dace da kuma karba mana kai su a da motar na mamaye suke cika motar eh, motar na suke saboda haka har ce da arma zai ka huta jira a ramma baya nan ko to shi ɗanwa a ramma malam zakariya bala wanda muke tawa daga kano ya sami zuwa umra tun jiya da mai waya ɗazin nan sun bar jidda za su tafi madina to da haka ina sanar da kowannan da fata allah ya masa wannan ziyarar ya ba mu ikon zuwa mu sauke wannan umra da ma babban tukun aikin haji to daga haka tun da babu tafsiri yau kenan ko a madadin haka ai akwai tambayoyi da yawa sai a bada dama a yi tambayoyi akwai rubuta ko so a karanta su sannan kuma saura kuma waɗanda za ku iya jifowa sai mu kasa tambayoyin nan tambaya shida nan tsakiya shida nan ma shida yayi bismillah Allah shiga wata malam wannan ya ce yaya gaskiyar maganar da wasu ke cewa sallar tahajjud da musabakar karatun alkur'ani mai girma duk ɗaya ne suke da maulidi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi su ba waɗannan masaloli ba za su daina zuwa ba kuma an daɗe ana ta amsa su wani lokaci tambaya wadda ta dace ma ka saurare ta ya kamata ka saurare ta ku ringa tace me ya kamata ma ainihin amsa ba wanda ba ta da wani abin nan ba domin shi wanda ya kirkiro bid'ar maulidi kila da ya rasa hujjojin to shine yake ta yawace ce barin leko can barin leko nan in ba haka ba abinda yake da asali da wanda ba shi da asali ai ba za ka hada ba wanda ya ce ta hajjudi ba shi da asali ka gaya jahilci na so ne. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah ta ainihin wato dare a watan ramadan daga baya ya daina daga baya sayyidina umar kuma ya sake haɗa mutane akan su yi karkashin makaranta guda biyu ubay ibn ka'ab da Tamimu dari har ya shigo ce kai madalla da wannan bid'ar ma'ana bid'a ce kawai a harshe maganar musabaka karatun qur'ani karatun qur'ani yana da asali tushe ne ibada ne duk mai hankali in ka ce qur'ani ya san asalin amma abin da ka kirkiro wanda manzo Allah bai yi shi ba saboda haka mai wannan kame kame ne ya rasa mai zai yi sai ce to ga kaza ga kaza wato kamar barawo ne ka ce me yasa kai sata to ai kai ma kai sata ne shi zani ma nake yin sata so wannan mas'alar kullum bukatan mu yi bayani ba wai mun ce dole sai wani ya gamsu bane mm gamsarwa a hannun Allah ta'ala take so ku daina wahalar da kanku da tambayar abin da yake Fa'ida ta kaɗan ce mutum ne ya rasa ainihin mai zai yi bid'ar da yake ga ta nan ƙarar a fili duk mai hankali ya sani ɗaya kenan ƙaddara abin da misali kake faɗi bid'a ne to shikenan to su ahlus sunna sai suka yadda suna bid'a kai ma ka bar bid'a taka ka bar bid'a da kake yi in ya wanda kake faɗa ita ma a bari ballantana ba bid'a bane abin da ka ƙirƙiro. Shi ne wanda yake bid'a babu dalili babu hujja a kai. na fata an gane ko saboda haka ba abu ne da mutum zai damu kansa da yawan magana a kansa ba matsalolin da suka fi shafar al'umma a aqida a tauhidi a ibada a karanto su muji wannan bayani kenan a takaice mai ganewa zai gane wanda ba zai gane ba in kana buɗe ƙwaƙwalwa ka cusa dalili ba zai taba gamsuwa ba to kar ka damu da sai ya gamsu kai dai ka yi bayanin gaskiyar gamsarwa a hannun Allah tabaraka wa ta'ala take wannan ya ce assalamu alaikum malam ina son karin bayani akan littafin maraga ahmed didat na what was the sign of jonah kuma menene alakarsa da annabi isa alaihi salam idan ka ce alakarsa littafin ko shi ahmad didat ko shakka ba kira kana nufin littafin ne shi wannan littafi na marigayi ahmad hussein didat allah ji kanshi ai yayi magana ne akan abinda tafsirinmu ya kaya jiya inda misali ake cewa annabi isa dan maryam an giciye shi qur'ani kuma ci a ba a giciye shi ba وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم da da'awar da suke yi cewa sun kashe annabi isa Allah ya ce a ba su kashe shi ba ba su kuma gicce shi ba an dai kamanta musu ne kawai wa innal ladhina ikhtalafu fi lafi shakkin min ba abin da suka sani game da shi in banda bin canke-canke to idan ba ku mantawa mun karanta jiya wa inna yunusa la al-mursalin id abaka ilal al mashhun fa sahama fa kana min al-mudhadhin hulhutu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batni ila yawmi may yub'athun je mun karanta wannan game da annabi yunus annabi yunus Allah ya kara masa aminci ya je garin da aka aike shi amma da ya bar gari kafin lokacin da aka sa shi sai zamanto sai Allah sa kifi haɗe shi to alaƙar wancan littafi ko kuma shi littafin what was the sign of Jonah shi Ahmad dida abin da yake cewa mecece alamar annabi Yunusa ya ɗauko wannan sunan ne kuwa daga wata chapter a cikin bible littafin matta sura ta goma sha biyu ayat talatin da tara zuwa arba'in inda aka ce wasu mutane sun ce da annabi isa ko za ka nuna mana wata aya cewa kai annabin allah ne sai ya hausu da fada yake cewa ko mazinata lalatattu ko kuke nema a baku mu'ujiza to babu mu'ujiza ko abin mamaki da zan gwada muku illa abin mamakin annabi yunus to shine sign of Jonah to shine abin da shi didi ke cewa menene wannan abin mamakin annabi Yunus abin mamakin kuma shine kamar da na faɗa ya faɗa cikin teku mutuwa ko rai mutuwa amma bai mutu ba kaga wannan abin mamaki ne mu'jiza ne kifi ya haɗe shi me kake tsammani mutuwa ko rai mutuwa to bai mutu ba in ya mutun dama hadha huwa mutabadar mutawaqqa to shine shi da ke cewa wannan abin mamakin da yunusa allah nuna a hannunsa ya kacibis da mutuwa ne ma za a yi yunkurin a gicce ni yadda bai mutu ba ya tsallake rija da baya kenan ya ba za ku iya kashe ni ba kaga ashe shi ya tabbatar da ashe ba ma kashe shi ba to ma qur'ani ya faɗa ba su kashe shin ba to kaga wannan ya ƙara tabbatar da abin da qur'ani ya faɗa shine didat ke cewa mecece to mu'jizar annabi yunus da fata an gane wannan amsar wallahu a'lam wannan ya ce assalamu alaikum ko ya halatta mutum ya goge bakinsa da irin man nan da ake goge baki ai kuma yana azumi domin ina ganin wasu suna yi ne kuma abin ya daure mini kai abu koda ya halatta in zai bude kofar kaikayi a zuci tunda ba ci ala kai wajibi ba to ka bar shi kawai masu sun ce akan bar halal ko me ko don kunya in mutum ya ɗauki man goge haƙori ya goge daga mai ɗin sai brush kawai bai shiga makoshinsa ba makogoronsa ba ba kuma haɗewa yi ba ba ka cewa azuminsa ya ɓaci to amma dole ne tunda dai za ka bukaci sai ka sa ruwa don ka kokoro baki a garin sa ruwan nan komai zai iya faruwa to don ka toshe ƙofar damuwa ka haƙura da shi da aka amsar mu kan wannan matsalar Jeka ka koda kana gani ya halatta kai ba ruwa ka sha ba to kai ka sani yau da gobe zaka bukaci ka sa ruwa ka kukkur baki idan a alwala ma an ce wala yubalighu saimu fil madmadat wal istinshaq me azumi kada sai ya kure maleji na adadin kurkuran baki da shaka ruwa a hanci don gudun kada ruwa ya wuce masa a alwala kenan an ce kar ka yi sau uku ka yi sau ɗaya kawai wanda dole ne ka yi wannan to shi wanke bakinka da brush dole ne ai ba dole ba ne ka wanke bakin naka da brush lokacin safur ɗinka mana shikenan ka huta an gane ko saboda haka mafi kyau kenan in mutum ya yi ya tabbatar bai hada da ruwa ya shiga makoshinsa ba to shikenan amma mafi alkhairi mutum ya bashi. shi don gudun wancan tsotsayin ka da ya faru wallahu a'lam mu bihi tawfiq wannan ya ce assalamu alaikum mutum ne ma'aikacin gwamnati yakan je ya saro kaya kamar shadda ya sayar akan kuɗi naira dubu uku a matsayin bashi yakan ce a biya cikin wata ɗaya ko wata biyu amma idan kuɗi hannu ne yakan ce a biya naira dubu biyu to a matsayin wannan wannan ciniki bai halatta ba a bisa magana mafi rinjaye fi a asahi qawlai ahlul ilm wannan shi shine albai'a fil bai'atayn akwai wanda za su kokari su halatta maka amma magana mafi kyau baya halatta saboda kayan ciniki kwaya ɗaya ne an masa farashi biyu in yanzu nan ne ka biya dubu biyu in sai wata ya ƙare ka biya nawa kamar kaga wato rance ne allazi jarra manfa'a duk rancen da ya janyo fa'ida nau'i ne na riba mafi alkhairi a bar wannan in za ka taimaka ma wanda ka bashi bashi ka taimaka mai amma magana ka ce saboda an yi jinkiri ka kawo kaza ya yi kama da riba an nasi'a riba irin ta jinkiri sai a kiyaye Allah ya tsare mu ya kare mu wannan ya ce ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan an sha ruwa lafiya malam tambaya ta ita ce mutum ne ya baka kuɗi ya ce ka yi sadaka kai kuma baka da naka kuma kai kai ko kana tsananin bukata shi kun shin ya kamata kai kai amfani da wannan kuɗi a irin wannan akwai matsala in har wannan mutumin ya ce wani ga kuɗin nan ka je kai sadaka ga dubu ashirin dubu talatin hamsin dari na ba ka kaje kai sadaka to me zai hana ba za ka yi tambaya ba don ka samu nutsuwa sai ka ci to sadakan nan in yi wa kaina ai ba laifi ba ne don nema mabukaci ne wani mutum sakar ai ya tabbata a hadithi hadithin abu huraira ya zo ce ya rasulallah na halaka na halakar manzalla ce mai faru ya ce wallahi ya rasulallah sai ce ya kusanci matarsa ne da watan azumin ramadan da rana shi ne fa ya zo a kaɗai ya tsorata ya ce manzo Allah na halaka na halakar me ya faru ya ce kaji kaji ya manzo Allah sai annabi ce to ka je ka yi azumin wata biyu ka fara ce wallahi ba zan iya ba za ka iya ba eh to ka je ka ciyar da miskinai guda 60 shi ba da hali ya rasulallah a ah, kusan nabi sa aka kawo masa abinci daro da ce to kaje ka ciyar sai ce ya rasulullah wallahi ba wanda yafi ni talauci sai ce wallahi duk cikin madina ba wanda ni ina bukata sai manzon Allah ya yi murmushi sallallahu alaihi wasallam shikenan je ka ciya zama kafara din wasu na ƙwari su ce wannan abu ne da yake banci wannan mutumin babu dalili na da'awar khususiyya to hikimar shigo da wannan kaga inda za ka gaya ma shi wannan da ya ce ka je ka yi sakace to ai sadakan nan da ka ce mabukaci ne amma idan ka yi shuru to abinda zai biyo baya shi ne na bawa ne je sadaka tunaninsa ya kai ma wasu ba shi ba akwai yiwuwar ma ya ce da mutane unguwa an ba ku kaza su ce ba mu gani ba sai mutuncinka ya zube amma idan kuka yi da wajewa to wani sadakan nan fa nema ma ina bukata ko kuma a yi raba daidai rabi in kai ma wani rabi kuma nima in rike ya fahimci haka a yi keke da keke dalla-dalla ba jirgi don kada ya zo ya maka mummunan fahimta don Allah haka bai fi kyau ba shi ya fi amma kawai je ka yi sadaka shi kenan kuma sai ka je ka cinye abinka baka kyauta ba ka yi kama da ha'ini wanda ba a iya amincewa da shi musulunci baya bukatan mutane irin wannan gara ka fito tsara sarahatan sukan ce fi saraha raha wa fi saraha raha cikin yin keke da keke akwai hutawa abin da ya kamata a yi kenan saboda gudun fadawa cikin hadari Allah kuma ka samu dace wannan tambayoyi biyu ya turo amma ɗaya malam ya amsa ta kwanan baya kan kada yatsa wajen yin tahiya amma tambayar da zamu malam zai amsa ta ce wanda ya ce malam in zan yi sujada zan dafa da hannuna ne koko da gwiwoyina a mafi kyau sujuda in zaka je ka je da hannunka ne ba da gwiwoyi ba al'alamatu bin alƙayyim ya tafi akan a tafi da gwiwa amma hadisi ne makalubi wato juyayi. in ka kai kawo wajen bayanin ma'abota ili mafi kyau ka tafi da hannu ba da gwiwa ba wallahu a'lam wa bihi tawfiq wannan kuma ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce malam me hukuncin wanda ana sallah liman ya dago daga sujada ta farko har ya koma ta biyu mutum bai dago ba ko kuma a ruku'u ne har a tafi sujada shi bai dago ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi wannan shine mahallin shahid shi liman an sanya shi ne don a yi koyi da shi an gane liman an sa shi ne don a yi koyi da shi in yi kabbara ku yi kabbara in yi kaza har aka ce in ya ce sami allahu liman in ya ce wala dallin amin in ya ce wala dallin to ku ce amin fa inna man wafaqa ta aminuhu ta aminal mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda duk fadin amin dinsa ya dace da na mala'iku za a gafarta masa abin da ya wuce abin da muke nema a ciki shine an sanya liman ne dan ai koyi da shi in yi kaza kai to ashe lokacin da yayi sujuda ya dago daga sujuda har zai koma ta biyu mamunsa bai dago ba kaga bai aiki da wannan hadisin ba dan an ce idan yayi kaza kai kaza to a kenan in ya dago daga sujuda kai ma ka dago to ya dago baka dago ba har yana shirin koma to wa kake koyi da shi wani ma zai fahimci kamar ba liman kake bi ba farko dai yanayin wannan aiki ya saba ma jeran da ya kamata a ce an samu wajen koyi da liman ba daidai bane idan kana nufin a ah, to ai an ce a cikin sujuda ko tsananta addu'a zai yi ka iya wannan kai addu'ar ba tare da kuma kai ikhlal ma'ana ka gurgunta tsarin bin liman ba kana iya addu'a ka a sujuda sannan kuma ka taso daidai kada amma waɗanda suke daɗewa su yi kusan mintoci da yawa bayan liman ya ɗago ko shakka babu wannan salo ne sabo da ba a san shi a cikin karantar magabata ba Allah kuma ya kyashe mu bin abu wanda yake ba bisa ilimi ba ba kuma bisa tsari ba ina wannan ya ce assalamu alaikum tambaya ta ita ce malam shin akan cewa juma'a karim ramadan karim da kuma id karim shine wani ya turo min da sako cewa wai ba za faɗa ka ba sai dai a ce mubarak saboda allah shine karim duk waɗannan salo ne na gaishe-gaishe ai an gane sau ko shaka babu waya irin ta hannu wannan waya ta gsm ta kawo mana salo-salo iri-iri na gaisuwa yanzu ma kafin mu je ga tambayar ka ai kaga hatta salo na sallama aka samu yanzu kawai sace da kai salam wai sallama fa kenan salam sai ci gaba da bayani kuma to in ko sallama za ka yi ai ba abin da za ka ce kenan kawai ba ca za ka yi salamun alaikum ko assalamu alaikum in ma sauri kake me yasa ba za ka ce a eh, slash alaikum ba ko kuwa amma salam menene wannan ko a ce tare da sallama to ba yi sallaman ba kenan wallahi ba yi ba tare da sallama ba yi sallama ba in dai sallama ne dole ka fito ka yi ta magana ke da magana ko waɗanda in za su gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da larabci sai su ce rasulullah sallallahu sa sa'at wa shine sallallahu alaihi wasallam wannan sadin na wakiltar salati kenan wannan marowata ne ko su sa sal'ama sad lam ain mim kai ma annabi salati cikakke dama dama in rubutun boko ne ka iya cewa saw amma arabiya dole sai kai salatin gaba daya wannan kenan tambayar ita ce me yauwa zaka iske mutane a dalilin waya ana turo mutane gaisuwa duk juma'a za ga an ce juma'a kare ko juma'a mubarak an gane wannan babu laifi don ka ce karim ai kalmar karim na nufin ainihin mai mai karamci idan ka ce wani karimi ne laifi ne sukan ce idan an taakaramtar karima malaktahu wa in an ta'akkaramtar la'ima marrada. in ka girmama mutum karimi dai mutum mai karamci ne sai ka mallake shi an gane idan ka mutum lalatacce ne ka mutunta shi sai ce tsoronsa kake ji mahallar shahid alkarim suraka cikin idan mutum ya ce ainihin ramadan karim irin gaishe-gaishen da ake yi tare da ba salo ba ne gaskiya irin na magabata amma ba zai zama laifi ba amma kwarai da gaske ne zai fi kyau idan ka ce ainihin ramadan mubarak zai fi kusa da ma'ana ma'ana ina maka fatan watan ramadan mai cike da albarka to amma yawancin da suke rubutu ramadan karib juma'a karib wanda in ma ka ce karim din ba ma daidai ba ka ce juma'a karim saboda juma'a mace ce sai dai kace juma'atun karimatun ai atamanna laka juma'atan karima juma'a mai karamci to amma mafi kyau shine kace juma'atun mubaraka ma'ana wadda aka sanya mata albarka amma idan kace karima kamar ita ce take maka karamcin ita da kanta kenan sai dai kace juma'atun mukarrama misali in ma ta kama na fata an gane ala kulli halin salo ne da wasu ne suka kirkiro kuma abin ya game gari gaba daya amma ba wani abu ne da za a yi ja in ja akai a targima akai wanda ta magana karamci ne ba wai ramadan din bane ainihin ke yin karamci ko ita juma'ar a'a Allah shine karimi ko shakka babu amma mafi kyau kwarai ka ce juma'atun mubaraka ko ramadan mubarak saboda ramadan namiji ne ita kuma juma'a mace ce Allah ya sa an fahimci bayanin da kyau kuma Allah ya sa ainihin amsar ta kai ga abin da ake bukata to ganin kafin karanta wannan tambayar mai neman malam da sauran jama'a su mai addu'a a kome san tarihin malam sai dai zan ce maka za ka iya zuwa wurina ko ranar litinin ko talata insha Allah zan baka complete tarihin malam da muka yi da shi a shekarun baya yana nan na ajiye kana kawo gidan rediyon najeriya na kaduna ka zo ma ofishin jakan magori direct ka tambaye lawa algarwan Allah da zan baka complete tarihin malam a cassette insha Allah duk mai so ya zo ya same ni a gidan radio Najeriya na Kaduna talata litinin ko talata dan aka ce malam ya bada tarihin shi nan za ta shi haba kammala ba insha Allah sai wannan ke son malam ya taimaka masa da addu'a don zai yi jarabawa to na gode mallawal ka hutar da ni kuma wannan shine daidai amma dangane da mai addu'a muna roƙo Allah ta'ala ya baka nasara a cikin jarabawarka haka dukkanin ɗalibanmu Allah ya daidaita ku, ya daidaita ku, ya daidaita zukatanku ya kuma datar da takaddunku da faifofinku wajen samun abin da yake daidai to sai dai akwai abu ɗaya da nake so na ƙara tunatar da 'yan uwa ɗalibai yawanci masu cewa addu'a saboda jarrabawa babbar addu'a fa tsaye karatu ka dage ma karatu ka dage ma bincike ka hana ido bacci ma idan ta kama sannan sai ke addu'a ba daidai ba ne ka ƙi yin karatu ka ce ai yi addu'a za ka ci jarrabawa addu'a tana da ƙa'ida ai tana da tsari ina fata an gane ko da haka muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu nasara cikin duk abin da muke yi cikin karatuttukanmu da harkokinmu na rayuwa gaba ɗaya lallai mu yawaita addu'a Allah kai mana muwafaqa tun tambayoyinku wanda a ka'ida nakan karɓi su ne in je in yi nazarin su in binciko su to ma ga yanayin tafsirin yanda ya kaya mun amsa abin da ya samu abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan haka inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana don haka sai kuma tambayoyin da na ce ainihin nan nawa na ce shida nan nawa nan nawa a yi tamboyi masu ma'ana na fatan gane ko masha Allah zan fara da nan eh, to shi kenan bismillah ya haƙuri zan zo kanka na'am Yeah. Tama kana na dan wa yake cewa yana neman ne masa ƙarin bayani kan jawabi na na bude azumi inda ne magana akan idan mutum yayi sal alwala zai sallar gawa yayi alwala domin sallar gawa bisa ikon Allah ba a samu an sallaci gawar ba sai a zahar ta gitta ko mutum zai iya alwala zai iya salla ta azahar da wannan alwalar yana neman ƙarin bayani alhali wannan bayani na daga na shi ban san inda kake ba bawan Allah to ala kulli halin da da tunda yi matan bai baya bata ko amsar ita ce idan mutum ya yi alwala domin ya sallar gawa kuma gawar ta yi jinkiri ba a kawo ta ba sai daga baya alwala dai alwala ce ya halatta kwarai ya yi sallar azahar da wannan alwalar domin da ake ɗaura alwalar sallar azahar haka ake ɗaura ta sallar gawa ruwan dai ruwan ne tare da wani zai iya cewa da ke to a inna a'malu bin niyyar niyyar sa dai ayi sallaci gawa ne sai muka ce duk da haka babu abin da zai hana shi ya sallaci azahar da ainihin wannan alwalar don abin da ke sa ya zama mabuɗin sallah tsarki to ya samu wannan ita ce amsar da na bayar a wannan lokaci ko abin da ya kama da haka saboda babu wata damuwa a kai an gane wannan amma magana ka ta biyu cewa a dai wannan tsokacin kuma na magana shin ko ya halatta idan aka haifi ya mace jaririya a aske mata kai ita ma na ba da amsa na nuna mana cewa ma'abota ilimi suna da ra'ayoyi sun yi saɓani ko sun ƙara ma juna ilimi wasu sun tafi akan cewa a mace in aka haifi ya mace ba a aske mata gashin kai dalilinsa hadithin samura ibnu jundub wanda sahihi ne cewa idan a cikin tirmidhi idan aka haifi ainihin wato yaro kowane yaro yana rataye da ragon layansa ne za a yanka kwana ta bakwai kuma a aske kai sannan a sanya masa suna sai suka ce tun da an ce yaro to suna fahimtar ai haihu wannan ba ɗa namiji kawai ake yi ba hadda ma ya mace to sai suka ba su amsa da cewa a'a ya tabbata kuma a hadisi tabbatacce annabi sallallahu alaihi na cewa in dai yaro ne gulam fitsarinsa ya faruwa ake yi in ku jariya ce ya mace fitsarinta wankewa ake suka ce a shi kenan kaga gulam da jariya da bambanci hadisin da ya magana kullu gulamin murtahanun bi aqiqati ai gulami ce kowane yaro a ɗan fara yake tun da gulam ya ce ashe ana nufin ɗan namiji ne kuma ya ce bi aqiqatihi ba bi aqiqatiha ba saboda haka hujjar da suka kawo ba daidai ba ne lallai suka ba su amsa cewa ba a aske kan yarinya ya mace saboda gashin kanta ado ne wannan shine amsar da na bayar na biyu sun kafa hujja da wani hadisi da ke cikin muwatta amma hadisi ne mursali hadisin muhammad ibn ali cewa na na fatima Allah ƙara mata yadda ta aske kan alhassan da husaini da zainab da ummu kulthum da wannan hadisi ya tabbata to da shine kat to sai dai yana daga cikin nau'ukan hadisai da basu inganta ba mursali ne wa mursalun minhu habiyu Sakad wa qul ghariba ma rawin da haka magana mafi kyau da muka fi dogara da ita shine ba a aske kan jaririya ya mace saboda gashin kanta ado ne banda da namiji za a aske in ka tafi akan ra'ayin da ke cewa a za a aske wannan khilafa ce kuma wani abun da yake mustasakh ba matsala amma kullun ka tafi zuwa ga abin da yafi samun goyon bayan nassi wannan ita ce amsar da na bayar dangane da wannan tambayar da kai da fata dan uwa ka gane barakallahu fi tambaya ɗaya kenan ko bi to bismillah yana tambaya ne cewa shekaru kamar biyu a ƙasan nan an taɓa yin lokacin da ranar idi ta kasance kuma ranar sallah ranar juma'a ranar da aka ce idi ce allah da ikonsa kuma ranar juma'a ne an taɓa samun haka? ƙwarai kuwa to shi ne yake cewa sai malamai suka rarrabu wasu na ganin cewa in dai ka je idi ba sai ka je juma'a ba wannan nassi ne da ya tabbata yi nassi ne manzo Allah ne fara sallallahu alaihi idan ranar idi ta kasance juma'a ne to idan mutum yayi idi zuwansa juma'a ba dole bane amma sai manzo Allah ya ce inna mujammi'un amma mu za mu je juma'a A, ah, to kai me kamata kai amma ba dole ba ne don ya baka option dalili mu musulmi muna da idi guda uku ne idinmu nawa ne uku idi guda biyu a shekara karamar idi da babbar idi sai kuma idin sati-sati ita ce juma'a da haka yau sallar idi babba ko karama kuma juma'a idi biyu sun taru kenan in ka tafi sallar idi to zuwa juma'a ba dole ba ne amma fa za ka yi ku gane magana dakon da suka ce ma ai har azahar ɗin ma babu ita saboda tsabar samun gu in baka je juma'a ba dole kai azar ah to in ba haka ba kenan za ka yi sallah a rana sau hudu <clears throat> hankali ba zai karɓi wannan ba to haka eh in ka je idi to in ta maganan wajibi ne ba wajibi ne ka je juma'a don sun haɗu amma in ka je baka da laifi kai muna gani ma kafin daidai Naka ka mu ba a taɓa samun lokacin da ranar idi kuma juma'a ne mu je idi ba mu je juma'a ba mukan je amma abin da ake cakar ka ce dole ne in mutum bai je ba don akwai tabbas hadisi da ya ce in ka ga dama ka je ka dama ka wadatu da idin da kai dan idi biyu ne amma sai ka je kai azhar da fatan ka gane wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq na'am na'am Kuɗaɗe guda shida ashe baka manta ba cewa akwai wasu kuɗaɗe guda shida wannan kawai ijtihadi ne na masana ilimi akwai wasu kuɗaɗe guda shida ba sai ka tambayi ina suka taho ba kun gane barin fara muku da matsalar hajji gwamnati in ta ce zo ka je aikin hajji ko umra to in dai kana cikin ɗayan mutane guda biyar to kudin da aka kashe ba sai ka ce mai daga yana suke ba hmm. kuɗi na farko kenan zan baka misali misali in kai malami ne mai wa'azi mai faɗakarwa wanda aikin hajji daga farko har karshen sa ai wa'azi ne karatu ne so da ka gabata malam zo ka wakilci tawagar jihar kaduna kano katsina sokoto ko ina ne ko Abia, ka je ka wayar da kan alhazai waɗannan kuɗaɗen sun halatta ka amfani da su kun gane na biyu ma'aikacin lafiya shi sa suke da abin da suke kira medical mission ka tafi saboda yadda aikin hajji ya shafi karatu kuma ya shafi harkoki na lafiya wani zai je kasa mai tsarki bai taba zuwa ba yanayin cin abinci yanayin ruwa yanayin gari sai ka ga abin ya tasiri ga yanayin jikin shi ta akwai bukatar abin saboda ka jami'an lafiya kudin da za a ɗiba a gwamnatance a kashe musu ba ka tambayar don me wannan duk ƙarƙashin kuɗi ɗaya ne amma yana darasa guda shida ban gane ko kun gane ba yana da waɗannan azuzuwa malamai na biyu jami'an lafiya na uku ɗan jaridu domin aikin hajji na bukatar sanin a ina suke suna wuri kaza suna gari kaza shi yasa kuke ji yan jaridu kullum suna ta aiko da rahotanni har ma da gaishe gaishe wannan muhimmin abu ne saboda ka jami'an harkokin yada labarai a ɗiba daga kuɗin gwamnati su ji wannan baka ta, wannan abu ya halatta nawa kenan karkashin kuɗi ɗaya ko na hudu wato jami'an diplomasiyya tunda dole aikin hajji ta shafi takardu da fasfuna suna iya bacewa mutum ya rikice takardarsa ta bace dole ku je ofishin jakadancin kasar ku a wannan kasa mai tsarki misali to jami'an da za su je su kula da bukatun alhaji irin wannan yanayi su ma abin da aka she musu na'am na biyar waɗanda za su je kan abin da ya shafi kama gidaje da sauransu wannan ƙarƙashin kuɗi dai ne amma duk wani wanda da aljihun gwamnati saboda kawai ai dan jam'iyyar mu ne baro a saka mai ga kujerar haji da kudin gwamnati suka ce sai ka je ka tambaye yan wannan jiha din zan yi aikin haji da kudin ku kun yadda kenan kaga in jihar Kaduna ne sai ka sai ka sai ka zaga local government nawa to mu Kano kuma sai ka zaga local government guda nawa kenan 44 don babu wani dalili kawai sai dai mai mulki ya ɗebo cikin dukiyarsa da kudinsa amma wannan dukiyar al'umma ce kuma abin da za ka yi bi shafi jama'a ba in ba ka cikin ɗayan waɗannan biyar da wanda abin ya dace to sai wani yaro ya ce to mai malam zai ce kuma ga game da wato wanda ya je musabaka karatun ƙur'ani ya na ɗaya gwamnati ta biya masa kujerar hajji muka ce to ayin ana dara fidda uwa ake ƙur'ani ka ce ai ƙur'ani ka ce ai ya gegi ilimi da karatu kashi na farkon nan da ka faɗa amma kawai da ɗan jam'iyyarmu ne ai ɗan banga ne ai kawai ka a ɗibi dukkan al'umma da ai jus ita ce magana mafi ƙarƙashin kuɗi na farko kuɗi na biyu suka ce duk abin da mutum ya gada daga baban shi ba sai ka tambaya ba ɗa ya gaji dukiya daga mahaifinsa gado yi to idan misali shi wannan uban dukiyar sata ce ya sato a dalilin damar da ya samu ta mulki kuma sannan har aka kyale shi a matsayin cewa tare da ya satan aka bashe. to baka cewa in ya mutu a ɗabi kuɗin a zubar nan dai gwamnati ta kwace shi kenan amma muddin yana nan a matsayin nashi sunan shi dole ne ƴaƴansa su gaji wannan shi ya sano kan abin da ya rage kuma na fata kun gane idan ƴaƴan lokacin yana raye sun taimake shi wajen sace dukiyar jama'a suna da zunubin wannan goyon bayan da suka yi na dukiya amma baka haranta masa kuma gadon abinda domin akwai nasabar cewa ɗansu ne kuma kuɗin an danganta nashi ne in ba cewa aka yi ba zubar da su za a yi suna bukatar maslaha a rayuwarsu kuma kullum abin da yake akwai mafsada da maslaha sai ka toshe kofar banna ka bar kofar maslaha wannan kuɗi kenan da biyu tare da mun yi bayani daki daki gurgurdan hali yanda misali akan yi abin da aka ga dama na facaka da tsaros na uku duk dukiyar da namiji ya ba ya mace a matsayin wato kudin mai sadakinta inda ya taga wasu mutumin kirki ne ba a tuhumar wannan kudin daga yana suke ina ruwanki wa atun nisa a sadukatihinna nihlatan fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluha ni'am mari'a na fata an gane kudi na nawa kenan ba kwa bin lissafin na hudu idan kai mutum kwadago ka sha wahala ka ci ga kudinka sai ka ce ya kudin daga yana yake yana ruwanka <laughs> kai ba dai kai wahala ba tun da ka yi aiki ka sha wahala in ya biya ka magana ta kare sai in ka san sata yake yi to kuma nan sai a tuhume ka da ka taimaka wa barawo kan satas amma zo ka je ka noma min ciyawa a gona wanke min mota ni aiki ne kai ma aiki kai na fatan gane na hudu na biyar kudin da karanto ba ni rancewa ne rance zai baka ba ruwanka da cewa shin wannan rancen daga yana ka samu wannan kudin in ka dauko yana kanka yana kan zimmanka sai dai in ka san sata ya yi ko banna ya kana sani to sai a tuhume ka a wani babi daban kana taimaka ma mujrimi criminal misali na nawa kenan na shida haka kudin da kai ma aka biya ka bashi nan karanta ne ko nan kuma me kun gane kudaden guda shida ba za mu ambaci kudin da ka tsinta ba kudin da ka tsinta dole wannan sai an tome ka sai ka je kai cigiya shekara guda tu'arrif ala al-malik in Allah sa an samu to shikenan sai ka bashi na fata ka fahimci kudade da suka ce guda shida a fahimta irin na ma'abota ilimi wanda baya tambayar ce ina suke Allah ya sa mun dace na'am wa tambaya nawa kenan ana to bismillah hmm. ya zai jawo yake cewa mutum ne yake sallah a matsayinsa na liman yana raka a ƙarshe sai alwalarsa ta kari yana kuma so ya jawo wa wani ya wuce to ya zai yi me zai hana ba zai haƙuri ba ya hana karyewar alwalar don ya kammala to ba zai yi ba ba shi da ƙarfin hali ne ya jure mana masu cewa wai idan mutum wai in yana jin ko hutu in ya matse wai sai hutun ta fita ta wuta gashin jikinta ah ita ta sano wace ta fita wurin <laughs> har sukan ce wal karkaratu shadida tanqudu wudu wai karan ciki mai tsanani kululu yana bata alwala wannan babu dalili kan wannan magana amma kaddara ta warware a raka'a ƙarshe shin ya kai gaban da zai yi sallama ko bai kai ba a'a misali ya yi zama kenan kafin ya yi ta ya tarore to a wannan yanayin zai iya janyo wani ya masa ishara ko ma ya yi magana domin tasa tarore ba shi da matsala ta riga ta ɓaci wuce ka kammala musu tahiya gaɓar da nake ciki kenan kaji kaji kaji kaji magana ba ta ƙare ba ne arabtun wannan shine abin da zai yi kuma sallah ta yi da yardan Allah an samu tamboyi nawa a nan to shi kenan ina ta ta biyar to bismillah cewa shugabanni da ke banna da dukiyar al'umma wasu su kira su ko barayi kuma bannata to ita kalma irin wannan ba ta faye ma daɗi ba in zai yiwu in ka san akwai shugaban da ka san yana banna da dukiyar al'umma kuma kana da hali na ka je ka same shi a gefe ka wa'aztar ka faɗakar ka nusar da shi to yana gani zai fi daɗi da ka zo ka ayyana ka cewa na ɓarawo ne dan babu daɗi ko da sata komai sai ka kalli wace maslaha za a samu cikin wannan maganar amma maganar aibatawa ai barayi ne kaza kaza bai fi daɗi ba misali tare da cewa kusan sai ka ce abin da ke faruwan kenan amma kai a matsayinka na wanda za ka faɗa ƙila a in so samu ne ka je ka ce to kaza da kaza da kaza haɓanna ne to zai fi idan ku kana ganin kwata-kwata an ki a saurare ka ba a baka ma dama ba to sai ka bayyana wannan barnar da wani in ya bayyana gare ka barnan karara da zimmar a guje ma barnar a magance ta ko ka gaya mana wanda yake babba ne in ya ji zai ɗau matakin da ya fi naka kyau domin hikimar faɗin magana ai ba dan ka more ba ne ko ka ce ka ɓata wani satar da ake yi da dukiyar ai abin na ɓata maka rai ne kana neman hanyar da za a magance ta to hanyar magancewar kuma kila ka faɗa ya daina in bai yiwu ba shi kenan ka faɗa inda za a yi masa magana amma dan ka faɗa da zamar batanci to me amfanin sa sai ya zamanto ya sake koma cikin barnar amma wanda ya ki jin wa'azi ya ki faɗa kowa barnar ce kawai a gaban shi to shi kenan sai a bayyana wa mutane gwargwadon girman laifinsa don a kyamace shi na fata an gane ko shakka babu kasar mu kusan halin da take ciki a yanzu nan yanzu kuna ji ana cewa wai magana ke tada magana wai Najeriya ana sace mata gangan man fetur danyen danyen man fetur kai wai bar ganga nawa ganga dubu ɗari hudu kuma a rana wallahi wani ce ɗazu ɗazu ya ce gano ce mana ai wannan ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne budget kawai da ake na kasafin kasar nan in kaga abin da ake yi ba a aiwatar da budget din wani dan uwa kuma ke gaya me yake cewa yace malam ni aiki nake a inda ake harkar budget wannan bayani ne ce sai ai kasafi a kirkiro budget na bogi sai mutum ya je ya zabtaro kamar miliyan 100 ya sato ta sai watsa ta a budget kawai yana jiran shugaban kasa ko ya maka hannu da ya maka sai je ya tsamo ta gaba daya haka wasu ke azurta da sauransu to idan akwai malaman da suke kiran waɗanda suna barayi na daga ne bayani in dai bayani zai haifar da maslaha da gyara in ka ba maslaha mai amfanin faɗin Allah ka tsare muka kare mu Allah karka samu faɗa cikin wannan karka ba mu damar haka waɗanda suka faɗa ba su san bala'in da suke ɗauko mu kansu ba Allah ya sa su gyara in masu gyaruwa ne nan kun ƙara tambayoyi guda biyar ko to na'am mutum yana neman aiki duk abin da ake bukata yana da shi idan cancanta ce irin ta kwali to yana da ita in dacewar aikin ne yana da ita amma sai a hana maka aikin a ce sai ka ba da wani abu suna cin hanci yake cewa ta ko mutum ya halatta ya bayar tun da hadari ne mutum ya zama mai ba da rashawa ko a bashi to da farko dai ka yadda haramun ne ka ba da rashawa amma idan babu fahimta za ka yi aikin nan ka shekara da shekaru kana nema kana bukatar aikin da zaka kare mutuncinka da mutuncin 'ya'yanka da gidanka harkar lafiya da karatu da gidan haya in anan kake misali kuma aikin nan ce shine aikin nan ne zaka yi ka samu abin nan to wani kuma ya hana ka ya ce sai ka bashi cin hanci kai iya iyawa Allah ya hana ka ci to tsaya dai ka ce Allah ya hana mu ga yanda zaka yi to hukuncin ka hukuncin illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharha bil kufri sadara sai wanda aka tilasta shi ya bayar ai kamar mutum ne a ce to zo kai kungila yaje je yayi aikin da duk ya kamata ta kamata a biya shi jami'in da zai sa hannu a cikin voucher a biya shi to gaskiya sai ka ba mu 10% yanzu ma ya wuce matan din ya kai percent ko nawa ne ci to ai baya cikin doka baya cikin doka sai dai ka bayar to sai ga in bai bayar ba zai hasara duk abin sai ya bayar zunubin na kan wanda ya tilasta shi to haka shi ma wanda ya je neman aiki yana kokari ya kare baya son bada cin hancin amma aka tilasta masa aka matsa masa ya bayar zuciyarsa a ɓace to zunubin na kan waɗanda suka tilasta masa kuma shi ma in ya samu aiki ya kokari yi faɗa da wannan corruption ɗin da lalacewar ai abin da ya kashe Najeriya ke kuma ci gaba da kashe ta cin hanci ba ma hancin ba har mai hancin macin ya shi ake inda ya kasa da abin misali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tambayi guda shida kenan nan kuma sura guda shida na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mahaifin hmm. mutum ne yake da mahaifi mahaifin ba musulmi ba ne amma shi ɗan musulmi ne Allah da ikonsa yau da gobe sai mahaifin ya rasu ya bar dukiya mai yawa amma kafin ya mutu sai bar abin da ake cewa will wasiya kenan ko ya ce ɗannan nashi tare da uban ya san ɗanshi musulmi ne shi ba musulmi ba ne shi zai gaji dukiyar da yaron ya girma aka ce to gafi wannan dukiya mai tarin yawa duk taka ce saboda abin da babanka ya faɗa ne mai dalilin tambayar eh wannan tambaya ta zo ne saboda a ka'idar musulunci babu gado tsakanin kafiri da musulmi al imamu rahabi Allah ya rahamshe shi da ya tashi bayani kan waɗanda ba sa gado sai ce wa yamna ushakhsa min almirathi wahidatun min ilalin thalathi riqun wa qatlun wa ikhtilaf ad-dini fa faham laysa ash-shakku kal yaqin cewa ka sani abin da ke hana cin gado uku ne bauta an gane saboda ainihin bawa da da ƴaƴansa duk na ubangida ne da kuma kisa suka ce wanda ya kashe wani dan ya gaje shi ko da baban shi ne to sai a yi masa uku ba a hana mai dan sukan ce manista a shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi wanda ya gaggauta wani abu kafin lokacinsa to punishment ɗinsa a hana shi na uku ita ce magana kafirci to kaga wannan shine dalili tun da kafiri ne babu gado babu gado tsakanin kafiri da musulmi to ma yanzu ga wannan kudi maɗuɗu an mutu an bari an ce na shi ya za kuma shi kada ya haifa to fatawar da ta fi kyau a nan yaron ya karɓi kudin ba bisa fahimtar musulunci ya ce karɓa ko yana da haƙi ba saboda kafircin uban amma saboda maslahar da kuma zai iya cutuwa kudin ya koma hannu wanda yake wanda yake ba musulmi ba na fata an gane saboda alakar uban ya karba ba wai a'a akwai cancantar haka ba ba da sunan gado ba da sunan will da urf saboda kaddara in ya zama matalauci ne shi dan yana fuskantar barazana talauci na masa barazana har zai taba addininsa na'am wanda kuma ka san ƙaramin aikin talauci ne to ya karɓi wannan dukiyar bisa wannan fahimtar ya halatta a guje ka gane bambanci tsakanin su biyu tambaya ɗaya kenan ana ahem bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah ya halatta matar aure ta je sallar juma'a kwarai dan ta magana halacci ne dan nace da ke bai halatta ba kenan ya haramta to me dalilin haramta ya halatta ta je amma ba dole bane kuma yin akwai fitina ta zauna a gidanta tambayar ku biyu na an saura hudu na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ai kaira ta ke in ka bani chapter zan ce karanto da sura sai za ka karanto ta sai ka ji bayani in ko baka shirya ba ka shirya zan dawo kanka na malam wa alaikum assalam na'am نعم na'am gaskiya yana cewa ya kamata a yi wa malaman islamiyoyi nasiha dalili saboda na fahimce ka suna karban kuɗi haka ne magana don a da kuɗi dan a ba ɗalibai amsa to wannan ai abin bakin ciki ne a ce malamin islamiyya na haka saboda islamiyya fa kace wanda ke karantar da addini an fi tsammanin tsoron Allah tare da shi ya za ka ce 'ya'yan mutane su dinga kawo kuɗi domin ka dinga ba su amsa ga amsa ga amsa to me amfanin jarabawa in dai za a buɗe ƙofar a ba da kuɗi domin a ba yara amsa jarabawa to hikimar karatun ma ai ta rushe kenan misali wani kila ba shi da hali na kudin da zai bayar ya je iya iya wasa ya karatu bil haƙƙi da gaskiya ko amma wanda ya ba da kudi sai a ɗauki kila sakamakon shi a ba wanda bai ba kaga wannan zalunci ne sannan kuma a ce malamai ne abinda ban mamaki in dai haka na faruwa gaskiyar magana to muna kira ga waɗanda suke tsoraci Allah la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa Allah da amanar ku sai ku ci amanoninku bayan kuma kun sani don me za ka karɓi kuɗi don ka ba amsa jarrabawa kai ma da aka ce ka ci jarrabawar kai ka sani har ga Allah ka san ba haƙƙinka ba ne saboda makaranta wata kasuwa ce fa ta gasa wani ya dage yayi karatun nan rana tsaka wanda ya bada kuɗi an ce kaga dole ka kada wanda ya bada kuɗi ba wanda ya bayar ka ce ya ci kai ka san kai zalunci kai kha'inci Allah baya san azzalimi baya san zalunci kuma ya tabbata a cikin hadithin Abdullahi dan Umar a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah ya ce az-zulmu zulumatun al qiyamah lallai zalunci duhu ne daga cikin duhunnai na rantar shakiya a cikin hadithin jabir a cikin sahih muslim ya ce ittaqu zulm fa inna zulma yawm al qiyamah ku tsoraci zalunci zalunci zai zama duhu ga mai yarin tashin kiyama sauraka wannan nasiha ka ce a yi kila ba tambaya ba ce amma kuma ta dace kwarai da gaske allah ka sa masu wannan hali su daina tambaya na kenan wa alaikum malam ka gano a ayarka to karanto ta Right. عيسى بن مريم نعم اي كان واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم wajihan fi duniya wal akhirah wa min al muqarrabin na maryam ko kuma ka tuna lokacin da mala'iku suka ce da maryam Allah na miki bishara da wata kalma to tambayar dan uwa ah wani lokaci a ce mata da wani lokaci kuma a ce kalma abin da yasa aka ce shi annabi isa kalma ne saboda kawai da Allah ya tashi halittarsa ba namiji ba ne ya sadu da mace saduwa ta aure ko kuwa kawai ya ce kasance ne sai kasance to saboda wannan aka kira shi kalma don ya ce inna matsala isa inna matsala isa inda Allah ka matsali adam خلقه من تراب ثم قال له كن ya ce misalin annabi isa allah ya kara masa aminci kamar annabi adam ne kawai ya ce kasance sai kasance Ka ji fuskar da ta za a ta da shi kalma kenan to kuma ko da dai kalma ne amma ya ɗa ne ji kuma abin da za ka ce ɗa kenan ban gane ko ka gane ba ka gane kuwa yawwa in ka lura allah cikin hikimarsa subhanallah Allah gwani buwaye sai ya yi mutane a mataki hudu ga wasu suna da uwa da uba yawancin mutane haka muke ai sai kuma aka yi wanda shi ba uwa ba uba kuma shi ne asalinmu wane ne in ka ce ka faɗi baban adam waye shi shi ne kawai abinsa shi sa ke cewa ɗan adam amma baka cewa baban adam babu shi to kaga nan ga masu uwa ga masu uba sai aka ba ga wanda ba uwa ba uba to kuma saboda cikar mulkin Allah sai ga mai uba ba uwa waye na na hawa dan suka ce zaka dauki annabi adam kamar shine uban ina uwar to to saboda equation din ya cika lissafin ya cika sai aka yi to ga mai uwa ba uba wane ne Fukaji abin da sa aka ce da shi kalima saboda Allah ce kasance sai kasance an ce da shi ɗa ko gulam saboda ya gulam ɗin ne to gashi ba kammala ba lokaci to sai ai hakuri da abin da ya samu yanwa musulmi wannan shi ne madadin tafsirin mu na yau saboda yanayi na ni'ima kware da muka samu a birnin Kaduna Allah ya ƙara ni'imta mu dalilin ruwa da kuma sauran uzurori kamar ba za a yi karatu mutu amma cikin Allah cikin Allah cikin rahamarsa ga abin da ya samu Allah abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah gafarta mana ka ba kasar mu zama lafiya da kwanciyar hankali ka samu cikin bayan ka yantattu musamman shi har mun cinye goma na Ramadan za a shiga goma ta gobe da yardan Allah to Allah ka samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik